من ذهب جعل السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أبيه ثم أسلم مؤذن أيتها العير إنهم لسارقون Ruwan ku aje nan duk da zai yi ba. Aje nan duk da ɗauka. Ɗauka zai yi ba sai ‘yan dodon dubunan da Allah ko kyau ba. Allah duk ku rika zuba shi nan kawai. قالوا تالله لقد جئنا لنفسد الأرض وما كنا سابقين قالوا فهذا باء إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه الله الذي يحيي فهو جزاؤه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

yau muna bakwai ga watan ramadana na wannan shekara ta 1447 hijira biyayyen kalikai annabin rahama na muhammadu sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 24 ga watan biyu 2027 da shida abuwan miladiya ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba gabatarwa kowane maraice a wannan masallaci na headquarter jama'at wizalatul bid'a wa iqamatu sunna da ke nan garin Kwantagora anguwar Nasarawa muna cin cikin suratul anbiya can waje dan karshe za mu tashi in Allah su a akan aya shida? wanda jiya mun fara bayani kuma lokaci ya halalta حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل عالم ينزلون حتى حرف ba su bar gaba ba su shiga daidai su cikin tsakansu ba suna nan suna fafutuka ta tara duniya da faɗa da annabawa da ƙoƙarin korar gaskiya ata idza futiha bi ajuj wa majuj har lokacin da aka bude kadarkon yajuj wa majuj wa hum min kulli hadab yanzulun sai ga su suna gangarwa daga kowane juju ah, wannan usulubin kawai ya isa ya gane da mutum cewa su yajuj wa majujin nan wasu halittu ne masu yawan gaske tunda Allah ya ce wa hum min kulli hadabin yansilu suna gangarowa suna kwararowa daga kowane irin tudu kaga kowane irin tudu babu iyaka yadda laki ne na dukkan wani mai tudu a doron duniya suna ga kenan waɗansu halittu ne da suka fi ƙarfinmu wanda Allah ya mana katangar ƙarfe da su lokacin mulkin eh, zulkarnai wanda suratul kahfi ta yi bayani mai faɗi akan waɗannan mutane don haka bisa al'ada wannan sura ta suratul anbiya'i na takaita kissoshi mu ma za mu bashi a takaice ba sai mun faɗaɗa ba amma dai kamar da malamai ke cewa ya juju ma juju jinsi ne na ɗan adam kuma su maɓannata ne kamar yadda waccan sura ta suratul kahf ta faɗa ƙarara lokacin da mutanen ne na bangaren makotaka da da maju suke ba shi labari da neman dauki suka ce mufsiduna fil ardi inna ya'juju wa majuja sai suka ce mufsiduna fil ardi saura kuma bannata ne su yan ta'adda ne iyakar ta'addanci to Allah ta'ala ya katange su a can inda suke ake be saura ka sai dai su ci kansu da tsiyarsu amma na daga cikin manya-manyan alamomin ƙarshen duniya dama da za a ba su wannan kadarko da zulkadai ne ya gina wannan katanga da ya gina tsakaninmu da su to za ta zama an bubbuɗe ta zama ƙofa ya tabbata a hadisi ruwayan musulun cewa kowace safiya idan gari ya waye wanda ya jujo ma jujun suna fafutuka a tattaro matasa majiya karfi a zo a dinga ginin wannan katangar wai suna so su samu su kulla su huda ta su afko cikin amma idan suka yi aiki suka yi aiki suka gaji idan yamma ta yi aka ce to a tashi haka nan a huta idan aka je hutun da asuba za a tashi a dora sai a gaba a yi komai ba sai wani ya koma ya cike yadda yake kullum kowace safiya haka suke ta yi kaga an basu da wahala shi sa duniyar nan in zan kana so ka zauna lafiya to ka zauna lafiya din kar kai amfani da damar ka wajen musguna ma wasu idan kai amfani da damar ka wajen cutar da wasu to cutar za ta koma kanka ne kai ya ta koma kan mashaƙiya shi yasa muke da yaƙinin cewa waɗanda duk suka yi amfani da mukamansu a mu suka zalice mu suka ƙi sauke nauyin da suka ɗauka da kansu suka ce za su iya da gangan na rantse muku da Allah sai sun yi nadama domin sai an fidda mana haƙoƙinmu a wajensu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi ya hutar da mu yace idan sun ɗora muku dokokinsu wanda kuka san dokoki ne na ƙasa ku yi inda sun fi ƙarfinku sai ku zauna lafiya da su haƙoƙinku kuma da ke kansu sun hana sun murɗe sun handame sun cinye su ci dukiyarku sai fataka da ita ko kuna nan kuna hamma kuma ku gansu suna raye-raye shugaba ya zama ɗan rawa ba kunya ba tsoron Allah a ɗauka a nuna wa matarsa wani ma da matar za su luka cashewa lokaci guda gaban idan mutane a ɗauka a nuna ma duniya ga baban mai girma honorable gwamna yana rawa ga baban mai girma wani rubin minista yana cashewa ga kaza ka ba kunya ba kuran Allah su ba abin da ya dame su magana talauci baya cikin damuwar su kwata-kwata amma sun yi watar da talakawan ƙasa sun talautar da talakawan ƙasa wallahi al'azim sai an fidda ma talakawa haƙoƙinsu amma akwai buƙatar talakawa ko kuma bi Allah maimakon ku yi ta zage-zage ku yi ta la'ance-la'ance ku yi ta soke-soke ba wannan ne aka ce ku yi ba ku yi haƙuri annabi ya ce ku ɗaga hannu ku roƙi Allah na ku haƙƙi shi Allah ya san inda zai ɗaukar muku fansa. amma duk wanda ya amfani da ƙarfin sa ya musguna ma wani don kana neman wahalalle na har abada to shi ne ko da ko a yanzu yana ganin daɗi ke ji ya miƙe kama yana wanke goma yana sa biyar yadda duniya ta yi masa daɗi ta aure shi akwai lokacin da za ta yi mai saki uku ya rasa tudun dafawa وقت رب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإما هي شاخصة أبصار الذين كفروا لا وإلى قد كنا في غفلة من هذا نعم. بل كنا ظالمين وقترب الوعد الحق kuma alkawari na gaskiya ya matso ana gab da afkawa matakin ƙarshe inda za a ci shiru gaba ɗaya Allah ya ce ina inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma a sa'idan turba Allah ta'ala ya ce mun sanya abin da ke doron ƙasan nan ga baki ɗayansa zinatan laha kawa ne kawai na ita duniya din duk ko abin da aka kira shi kawa sunansa kyalkyal banza yanzu nan zai baka sha'awa an jima ka neme shi karasa baya dadewa baya dorewa duk abin da kaje an kira shi zina ka dauka tun daga ado da mata kanci su ka san yan kwalliya ne yan ado ne yan shafe shafe ne yan goge goge ne wasu ma saboda daure makarya gindi a cikin jakarta akwai ɗan madubinta in ta tafi ta tafi ta ɗauko ta duba ta nan ya ɗan yi kwasfari ma a sake gyarawa aikin da kenan saboda mai ta yo ado ta ci kwalliya ta ƙura a dakan daga gida duk abin da take so ta fitar ta fitar to an jima zai yankwa ne sai ta sake yi an jima zai sake yankwa ne ga yi nan mun shigo galibi wani ma kila yanzu ya sawo rigar da ya sa da karin guga da komai amma bari ka kafin a jima a tashi adam ya tafi abinsa karin guga ya lallan kwashe ko ma haka bane ni ma <laughs> zinatan laha ado ne na ita duniyar kawai kwalliya ce ba wani abin da zai ɗaukar maka hankali ba ne bai raba ka da ubangiji wallahi zinatan laha kuma duk da haka din Allah ya ce ba domin mu jarrabi 'yan duniya ayyuhum ahsanu amalan waye daga cikin su yafi kyautata aiki kaga magana ta kyakkyawan aiki ce yau ba magana na samu in yanda na ga dama bane muna magana kullum muna faɗin gwamnoni ni a gani na gwamnoni suna daga cikin wato kanwa uwar gamin rashin ci gaban tattalin arziki kasan nan gwamnoni saboda gwamna fa karfinsa a mulki daga shi mutum ɗaya fa ne ya fi gwamna karfi shi ne kawai shugaban ƙasa ko akwai wani ni ne ban san shi ba illa dai kawai akwai masu ƙarfi a matakin ƙasa gaba ɗaya kamar a ce babban hafsan hafsoshi babban wane ne wane ne senate president dukkansu su a taka rawa a ƙasa Allah duk ba su kai gwamna ba ba su da cikakkiyar fawar karyawa ko ba a kan gaba ba kamar gwamna kuma duk wayancin da na faɗa lokaci dai shugaban ƙasa in ba kamar su 'yan majalisa sanar firazdan ko wani abu ko shi shugaban ƙasa na iya dama mai lissafi ya zo ya daidaita da wasu daga cikin 'yan majalisar su taka ma wancan sanar firazdan din birki ko ba yi bare tuwon tushe irin su national party chairman Obasanjo sau nawa ya canza National Party Chairman sau nawa da ana ganin a tsarin siyasar shi a gari ya kaga shugaban jami'a babban mutum ne domin zaɓaɓɓen ma dole sai ya bi shi sai ya mai ladabi saboda shi ke rike da fatin da ya kai shi wannan mukamin amma yanzu an lalata wannan fati ciyaman kawai ɗan kallo ne ɗan maula ne ya je ya bi ya dukar da kai a san mashi in ya yi wata wata a cire shi kawai shi kenan ko ba haka amma gabna ba wanda ya isa ya cire shi sa'an da yake so ko shugaban ƙasan inda za ku gane ƙarfin gwamnoni wurare ne da dama amma mu ɗauko tun lokacin siyasar nan ta farko ƙarshen tenor obasanjo ai an ɗan ja dagafi da shi da mataimakinsa ko ba ja ba akwai waɗansu gononi guda kaɗan haka da suka mara mati suka ce ka fito kai ma ka nemi kujera a primary election da kai kuna tsammanin lokacin da an yi primary election da shi Obasanjo zai ci ba zai ci ba Atiku ne zai ci amma da yake Atiku dan arewa ne Hausa filani ne yana da tawakkali irin nasa irin dai ɗabi'ar mu ta arewa wani lokaci har tawakkalin ma mai mana yawa mu zama sa karkaru da Obasanjo ya duba daga ban shi ya roƙe shi tori Allah tori Allah ni Allah shi ke nan sai a ko ya ce to ba komai mu jarraba ko masu sauna cikin gononi ko yi haƙuri bari mu gwada mu sake rakawa dama haka aka yi ko ba haka kai ba da aka zo nuwa ta bi me ya faru ko ba kanku amsa gaba aka yi ta yi har nuwa ta ƙare ga alama a wannan gwabzawar shi kila a bai da alhakin obasanjo duk da ƙarfin mulkinsa duk da janar ne na soja duk da shugaban ƙasa ne na mulkin soja shugaban ƙasa na zaɓe kuma amma ya rasa yadda zai da a tiku har ya ta obarwa ce na kori mataimakina a teku ya garza ya kotu kotu ta ce ba ta san wannan maganar ba sau wajen goma sha wani abu suna shiga kotu kuma da a teku ke amma gwamna ba a iya mai haka kun gani a kujerarsa ku kalli ƙarfin gononi wanda suka dama da samun shugaban ƙasa kuma jiya ana yi muku wani misali yadda gwamna ɗaya ya bugi teburi gaban shugaban ƙasa ce baka isa ka shigo cikin doka yankin da dokar constitution na ƙasa ya bamu ba sai mun yi shari'a musulunci yana da ƙarfi kenan ko bai da ƙarfi yanzu lokacin buhari ka duba yadda gononin suka yi ta wasan kura da shi ko kun san buhari ba wanda allah ya kaddara ya zama shugaban ƙasa ba shine ne zaɓinsa ba na farko a tunaninsa amma gonunan nan suka haɗa kai suka kai gono suka kai mari suka ce dole dole mulki ya koma kudu na farko kenan kun ga barna ta biyu bayan waccan da na faɗi muku jiya to a APC ma ga abin da suka yi mana ne kuma suka yi wannan suka ce dole sai mulki ya zagaya bayan ya zagaya suka ce dole sai wannan na yanzu duk haka aka yi ko ba haka kai ba kuma hakan ce ta tabbata ko ba ta tabbata ba yana shi suna da ƙarfi da wannan ya zo da yake ya fi zamo ya fi Buhari zama ɗan siyasa shi wannan politician ne sosai shi Tinubu da ya zo yana so ya yanta ƙananan hukumomi haƙƙinsa ya rika zuwa gare su kai tsaye wanda tun na gononi suka hana tun lokacin obasanjo gononi suka haɗa kai suka murɗe haƙƙin ciyamomin ƙananan hukumomi a ƙasar nan ana kallo buhari ya yi yadda duk zai yi amma ina ba ma ba su sauraren shi to shi wannan da yake politician ne da ya zo sai bai ɗaga kara ba kawai sai garza ya ko dama a dokan najeriya kana iya ka kai ƙara kai kai kaɗai ba wana ka kai ƙara ba ka je a fassara maka dokar constitution mai lamba kaza da kaza mai take nufi ne ne olusogun ba uh, uh, wannan yi wannan tinubu bola ahmad tinubu ya kuma yayi winin gwamnatin ƙasan nan ta ce ƙananan hukumomi su ma gwamnatoci ne dole ne a ba su kasansu daga constitution din daga dukiyar najeriya kamar da doka ta faɗa ya yi nasara ko bai nasara ba gwamnoni sun yadda sai suka yi rubdugu suka yi suka je suka same suka ce to kai ka fasan mu ma fa akwai gudunmu in ka ce za ka wannan ka kunyata mu domin shi kenan yanzu ana ba jamomin ƙananan komo su. to yanzu duk abin da ke damun talakawan ƙasan nan na haƙiƙa kun taɓa jin gononin sun yi taro a kan wannan matsalar amma sau nawa suna taro a kan bukatunsu ko da kamar da na ce zone political zone nan da ake da su a ce zone ɗin arewa maso yamma ƙananan hukumomi a jihohi ana da guda bakwai a nan kuma su ne mafiya rinjayen ƙuri'u fiye da kowane zon a ƙasar nan kaduna kano jigawa katsina zamfara sakkwato kebbi su suka fi kowa yawan masu zuba ƙuri'a zunzurutun ƙuri'u sun fi kowa yawa amma kun taɓa jin wannan zon ɗin ma sun kira kansu su yi taro lokacin yan rufaye ta kiransu a kansu haɗu su je da murya ɗaya su samu shugaban ƙasa a yi kaza a yi kaza sun yi ba zai ba to wa'anda aka kama ba boko haram so tuntuni ba zuwan ɗin arewa maso gabas kenan wanda suka haɗa da bauchi gombe maiduguri borno kenan ko yobe da adamawa da taraba so din sun taɓa taro su je su gaya ma shugaban ƙasar lokacin su ce mu ga fitinan muna so ka ɗau mataki sama ba shin da sun ba za a kalli maganar tasu da mahimmanci ba anya maganar za a watsar da ita to ba su yi ba amma haƙoƙinsu ba sa wasa da su duk abin da ya shahi su ne ba sa wasa don haka ni a gari na gwamnoni suna daga cikin matsalolin ƙasan nan musamman namu na ɓangarenmu na arewa ba sa kataliya don mu abinda suke so kawai dukiyar jiha hannunsu suke in kana so ka je ka fada gaban su ka roƙa ka iya fadanci ka iya tumasanci ka iya gulma ka je ka bata wani a soki wani a yi dariya sai a ce a ta wannan a mai kaza shikenan sai ko malamai da aka rena bukatar malami a bashi kujerar fanka a bashi umra shikenan shi bai san a ba shi kwangila ba bai san a ba shi filaye shi baya shiga rayuwar a yi da shi ba bai san babu kawai shi bukatar shi in ya kai ya kawo a ce to ga kujerar umra ta yi ya eh, kuma zai zai zai zai zai zai ka tafi wani lokaci ma da bashi muke dawowa ai duk muna zuwa Zan da kai na ba amma dai tsakanin da Allah ba wannan ne ya kamata ya ce matsayin malami ba malami ya wuce nan ya wuce wannan matsayin ya kamata dai ku mutunta shi to ran nan ma sai na ga wani bidiyo kilib yana yawo a jiha sakkwato an tara malamai ga sunan iri-iri da masu alkyabba da masu yamatsatsan ga sunan dai da rauna da dogon tarbi an sa su a layi ana raba masu kuɗi a hannun duniya na ɗauka ana tallatawa wani wani irin kaskanci ne da wani irin wulakanci ne wannan shugabanninku na addini ku ta su haka har lalacewa ta kai haka su kuma malama a rasa mai zuciyar da zai tashi ce wannan abin da kake ya yi wa excellency da ka turo ai kaza wannan ba abin wulakanta kanka kake yi da kanka domin uwayenka ne mu ka nuna mu a titi ana raba mamu dubu hamsin hamsin dubu hamsin kya za ta kashe kishi ne Duk hamsin za ta kare mutum wannan azumin na ramadan ne magidanci amma a wulakanta mutum haka ana ba shi yadda ka san almajirai masu kokon bara ana san masu bayan muna ganin kuna yadda ho ga dama da biliyoyin dukiyoyin muna kallo kuma dukiyar nan duka ta ce to amma dai ran addinin musulunci musulmi cewa aka su yi hakuri da irin waɗannan shugabannin kar su daga kara amma su gaya masu gaskiya idan sun haɗu da su su gaya musu haƙiƙanin gaskiya idan sun samu dama sannan idan sun ji to bukata ta biya in ba su ji ba ko kar ku bar bin dokar ƙasa wanda aka tanada dan a zauna lafiya a matsayin ku na talaka to kokari ku tsara wannan ko kun sauke naku nauyin to so kuma kuna bin su bashin naku amma sai Allah ya ce ku daga hannun ku roki Allah ya saka muku don haka ya Allah ka bi mana haƙoƙinmu a wajen miyagun azzaluman shugabanninmu in ko masu shiriwa ne Allah ka sa su ji wa'azi su shiriyu su gyara in ba masu shiriwa ba ne ya Allah kai ko da masu shiriwa ne ai dai haƙoƙin sun dawo mana da shi to Allah ya sa ku shiriyu amma dai muna bin ku bashin haƙoƙinmu وقد ربل وعد الحق alkawari na gaskiya ya matso ya zo yawa aski ya zo gaban goshi fa idan ya sha khifatun absarul ladina kafaru sai kaga idanun butulu kafirai suna zazzarowa cikin tashin hankali suna cewa ya wailana wayo mu Allah man bana mun lalace qad kunna bi qabla wallahi mun shafa'a ne mun rabkana ne ba mu gane abin haka yake ba wallahi malaman suna ta gaya mana mu mun dauki abin kawai kamar ba su da aikin yi ne na haka kawai suna yi wannan dan su more ba mu kula su ba mun dauka ba su san layi ba ba su san rayuwa ba ka san mutum da in bai shigo ba bai san mu ne muka yi ta wannan tunanin kad kunna fi qabla mun kasance cikin rafkana min haza game da wannan abin da yau ga mu tsumu a cikinsa rayuwa ta kare maganar lahira ake ba maganar duniya kaji ba kaji kaga yanzu sun shiga sambatu ko me ya sambatu farko dai ya wailana suna ganin kamar wayo ni allah nan za ta sa a tausaya musu ah, sai kuma zambatu na gaba kadi kunna bi qabla ai ba mu kula bane ba mu lura ba mun rafkana zambatu na gaba bal kunna zalimin wannan ita gaskiyar magana ai duk magana ba mu gane ba ba mu lura ba mu farga ba kai ku tsaya ku faɗi gaskiya mu dai azzalimai ne kawai su da kansu za su faɗi haka kad kunna bal kunna zalimina a a duk magana kama kama yau ba zai amfani ba mu fito mu faɗi gaskiyar yadda muke kawai wannan wa'azin da suke mun gane gaskiya suke faɗa kawai mun gine kawai mun zalunci kanmu dai muka ce ba za a yi nasun ba ba za a yi nasun ba yanzu zanen da muke yi idan ba akwai tanajin dokar cikin kwansoshin ɗin ba wallahi hawa ba za su bari yayi ba dan mai laifi bai so ka faɗi laifinsa yadda suke da gamar mulkin nan wallahi billahi ba za su zo a yi wa'azi ba shi sa ayin kullum kuka lura suna zuwa wurin wa'azi your excellency yana zuwa wurin wa'azi sai dai wanda ya gaure da biki in za a yi biki za a dan caccashi a dan yi wani dai haka biki biki addini addini duniya duniya holewa holewa donan za su zo a haska su sake da wannan su ce su ne ba addini aiki ku raya rayuwarku da biki malaman musulunci ko kuma ku ji tsoron Allah ku ma ku rika baya baya da al'amuran biki yanzu wa'azi fa kuna lura yana nema ya koma biki shi kanshi wa'azi yana nema ya koma sai biki yanzu yaushe rabon da kaji an kira zagaliya tsantsar tsabaragen wa'azi da bai joni da wani biki ba mu ɗin mu mu ɗin mu a ahlus sunna wa'azin yana ne ba gagara sai an jura da wani daurin auren wane kuma daurin auren sai na wane galibi in na wane ne to za a haɗu a zo kaji an ce an haɗu wajen walimar wane kamar wa'azin ƙasa to me hana ya wa'azin ƙasan ne wai alisa ba tasirin gwanonin nan ciki ba ni abin ya fara bani tsoro ya kamata wa'azi ya zama yana da yanci ba wa'azi ne zai zama mudafin ilayhi ba wa'azi ya zama mudaf a'a kamata ya dai wa'azi ya zama shine aka jingina da shi shine mudafin ilayhi ba shi za a jingina zuwa ga wani hidima ba wallahi malam a taro a ji tsoron Allah yan siyasa ku ji tsoron Allah dan ku ne kowa ke karkashin ku sarakuna suna ƙarƙashin ku ma'aikata suna ƙarƙashin likitoci suna ƙarƙashin jami'an tsaro duka suna ƙarƙashin kowa yana ƙarƙashin ku aikin ma yanzu ku kuke ɗauka ko kuma a tsarin ku babu ruwanku da cancanta wanda ya yi muku shi za a tura kawai ko an yi an tace an tankaɗe an rairaye idan aka ce listin honorable ya zo to shi ke nan duk wancan cancantattun sai a jujjiyar ga wato aunan na honorable ne sai a yi tik za a gaya ma Allah wallahi al'azim za a gaya ma Allah dole ya gaba da amsa a kara kallahu wani wato vc na wata katafariyar jami'a mashahuriya kwanan baya an tattaro su an ce za a ba su yanci su ɗauki ma'aikata shi kenan suka yi ta murna suna jiran damar ta fito damar ta fito suka fara screening suna tace yan taskilas taskilas taskilas to adadin yan taskilas din kusan ya kusan covering adadin lambobin da aka ba su su ɗauka daga nan sai sakan kilas ofa ofa ofa ofa sakan kilas lowa lowa lowa lowa ba shi ne mataki uku na ilimi ba wanda suke gaba-gaba to wa'annan da suke sikirini sun fi ƙarfin adadin da gwamnati ta yadda su ɗauka na ma'aikata to sun gama wannan sikirinin suna ƙoƙarin su fara ba da ofa a bisa tacewa da tantancewa bisa cancanta da dacewa sai kuma ga umarni sai shugaban majalisa na ƙasa sai ya turo candidate dinsa, sai mataimakin shugaban majalisa na ƙasa na dattawa shi ma ya turo sai na na matasa shi ma ya turo wancan ma ya turo minista kaza ya turo shugaban ƙasa presidency nan ma a samu an su ta turowa ne ya tsaya to me kenan me amfanin mu aikin da muka yi an samu mun tace waɗanda muka bi ta hanyar ilimi a matsayin mu na masana ilimi to abin da ke faruwa ne kenan a kasan nan shi ma wannan alama ce daga cikin alamomin gurɓantowar tashin kiyama yana daga cikin alamomin matsowar kiyama a ɗora aiki ga waɗanda ba su cancanta ba bayan kuma ga waɗanda suka cancanta ana kallon su ba ba su ba zan su ba 'ya'yan kowa ba ne ba. Don haka yanzu wannan Darata ko wannan bd ko wannan wanan sun runguma hannu kuma su sassa inda za su bi cikin wanda shi honorable kantoro akwai wanda ko ko wurin aka ce rika yi ya aje kowane fayil inda ya kamata bai iyawa saboda bai da ilimin mai amma honorable ya turo shi saboda daurin gini yaushe za a ce a ci gaba a ƙasar da haka kuma matukar aka ci gaba da wannan siyasar haka ba za a yi ta tafiya amma an haramta mana yanke kamna da garamar ubangiji cikin ido akan yi tsawuya ana hakan ana hakan in Allah ya ga dama sai ya azurta mu da wani umar Musa yar addu'a kuma Allah ya hana shi mutuwa eh, ya bashi dama sai ya yi tankade da rarraya sai ya yi gyara in bannan musa ya raduwa waye za a taru a zaɓe shi kujerar shugaban ƙasa a rantsar da shi ya hau ya ga ya zama shugaban ƙasan ya zo ya ce to 'yan najeriya na gode da gudun wanda kuka ba na zama shugaban ƙasa duk da dai hanyar da aka bi aka ɗora ni ba mai kyau ba ce kuma za mu gyara ƙwarai jama'a haka ya faɗa ko ba haka ɗa ba ashe irin allah baya ƙarewa ana wannan wuruwurin wuruwurin wallahi sai Allah ya biyo musu inda ba su tsammani sai ya kafa wani tsayayye a kana a raya yana nan kuma Allah ya hana a samu sa'a a kan shi sai ya kawo gyara Allah ya kawo mana iri shi ko da ko mai damara ne ko mai damara ne Allah ya kawo shi inda zai cici kasar na Allah ta Allah ya kawo shi yawa ni dai mai damara na ce in ka je ka cewa na kai ka faɗa ne

innakum haƙiƙa kuɗin nan duk da wannan sambatin da kuke yi wa ma duna min layi, da ku da abin da kuke wa bauta koma da bayan Allah kuka saki reshe kuka kama kure ai abin da ma su kama bai ma kai ganyen ba ma to gaba ɗayan ku hasabu nama. makamashin jahannama ne An antum kudin nan da ku da su iyayen gidan naku laha game da ita jahannama wariduna masu gangarawa ne a cikinta wannan hukunci ne daga Allah an riga an gama kaga sambatin da suka yi bai amfana musu komai ba wurin da za su yi abin da zai amfane su sun bar shi ba su nema ba kalmomin da za su yi lokacin da za su yi kalmomin su amfane su ba su yi ba sambatin su gaban Allah wallahi ba mu lura ba ne wallahi dai an dai shambace mu wallahi tallahi Allah muna gaya maka billahi lazi ya Allah ba mu yi shirka nan da gangan ba kuma wallahi a maida mu a gani za a ga aiki da cikawa za mu gyara oh su gama a ce ayya ai alkalam ya riga ya kushe dabbal kalam ta al'amu wa qudiya al-amru alladhi an gama magana kawai to daga antum laha wariduna ko za ku gangara cikin wutar jahannama ba babu bashi ko ba ku da hankali ne ba ku da lissafi ba ku da tunani za ku zo ku tasa wanda ba Allah ba ku ce shine abin bauta ha law kana ha'ula'i

da allolin ne na gaske ma wara duha da ba za su shiga wutar jahannama ba to gashi ku duk kun faɗa ku ga ku a cikin tsindin wa kullum fiha khalidun da ku mushrikai da abinda kuka yi shirka da shi amma banda waɗanda Allah ta'ala ya san ba su da laifi ba su da gudunmuwa a ciki kamar annabawa akwai wanda suka bauta ma annabawa akwai kamar mala'iku akwai wanda suka bautata wa mala'iku haka ne akwai wanda suka bautata ma waɗansu waliyai daga cikin mutane haka ne waɗannan waɗanda aka bautata musu wanda babu hannunsu a ciki ba su san hawa ba ba su san sauka ba kuma ba su yi manuniyar a yi masu haka ba bayan ba nan ta hanyar jiraye da kamar wanka lokacin da suke duniya bayan Allah ne na gaskiya masu da'a ga Allah ne masu tauhidi ne masu kankan da kai ne ba su nuna kansu ba sai su nuna Allah da manzanninsa to su kan ba za su shiga wuta ba a ba za su shiga ba amma duk wani wanda ke da goyon bayan a yi masa kafin kuna gani har yanzu ko kwana-kwana nan a garinmu garinmu da in mun tashi tarihi mana alfahari zaria birnin ilimi haka ne kuma aka gita ba to kuma ƙasar zanzau kaf ita ce ƙasar da ba a san wani gunki sananne wanda ake bauta mai ta hanyar kawo mafi ziyara daga wasu wurare ba ko an sani to yanzu akwai inna lillahi wa inna ilaihi wai mutumin nan kwanan nan ya gama gazarsa a duk makamansa ba abin da ke nuna shi ilimi mai ilimi ne na addini sai sunayen waɗansu butum-butumai ne ma ko mutane ne ko doganni ne eh su bane kawai haddasa a nan ya gama baje kolinsa ya mutu kwanan nan wai an gina kabarinsa a matsayin zawiya abin ziyara a cikin birnin zaria shi ma yanzu wani shehi ne wani waliyi ne da babu irinsa da ya shahara don haka yanzu an mai da kabarinsa maziyarta an aja an gikirke hadana an gane ku masu hidimar wannan kabarin masu kula da wannan kabarin wayanda idan an zo su ne sallama da ka so ba da wannan mu rekwadin amma yanzu a cikin garin zariya aka kafa wannan sabon gunki yana nan da sai ka je hubare ko sai ka je dan murna a kazina ko sai ka je wali mai giginya ko sai ka je ga kano da labu hausa ko da mai kazo an fika wata ana tattauna irin wasan babba kano da da da da da da mai sunan mutanen argungu da malam abubakar giro da Dr. Sufan Kirtan, Allah ji kan malam abubakar Allah gido. Ita wai Pakistan da ke tonan malam abubakar giro. Kai, ka sani fa kana Kano ne jalla babban Hausa ko da mai Kano an fi ka. Sai malam abubakar giro ce, a sha halan hata shirki. sai ko ba ke zama kuma kai ba ka rabo da lalata ba a to kai kace do abin da aka zo da shi an yi ta shirki duk kun yi mutane ko shi kenan ne sai aka kure bakwai su ba ke san a wannan tattaunawa kenan ko <laughs> to in ga dai Kano kan irin wannan kwashe-kwashen gunga akwai su amma dai da kamar da na gaya muku duk kasar zazzau ka ko san shi daban da ake magana kanan dabu ƙauyen shi na nan a ƙasar zanzan a ƙaramin hukumar soba ta jihar kaduna rijiyar shi ma rijiyar shi da ya gina rijiyar dabo tana nan har yanzu da ruwan ta in ka je gurin wani gari ana jami'a kusan do to amma ba a ɗauki wurin a matsayin wani rijiyar wani waliyi ana kawo mata ziyara ba in ba ma biya kai kama ka san tarihin ba ba kama san da shi ba amma yanzu an samu a karan farko sai ta wai lokacinsa yana cewa wai akwai wani jariri wali wani da aka haifa a nan ango su kulfa shikenan uwar yana jariri uwar ta ajiye shi ta tafi wanka shikenan irin kukan nan na jarirai kafin ta dawo sai su ji kawai na rere tilawa qur'ani ina aya ina hadisi ina tarihi nagartacce babu sai ya kafara irin waɗannan abubuwan da kawai ta faɗa zamanin sauya ma amma yanzu ma ya mutu ya zama wani haka wancan babban oga kwata-kwata na bauchi shi ma kaga shi ma kunga abin da to irin waɗanda ke da goyon bayan a haka to Allah ya san yadda zai da su amma waɗanda ba su da goyon baya ku ne tas a gurin Allah su ba za su shiga ba ba za su shiga cikin wutar jahannama ba domin ba da yawansu aka yi ba Allah ta'ala ya sa mu gane to da haka lauka na haula ya alihatan idan da waɗannan gumakan da kuka bauta muwa da alloli ne abin bauta na bayan bage mawar duha da ba za su shiga wutar jahannama ba wa kullum fiha khalidun da kuda su duk gaba ɗaya kowa in ya shiga wutar jahannama ya shiga kenan lahum fiha zahir idan sun shiga wutar jahannama za su rika jin wata ƙara wani wato ruri mara daɗi wa hum fiha la yasma'un su a cikinsa a cikin wutar jahannama ba sa ji saboda wannan rugugin karar ya fi karfin tunaninsu kuma ka za su ta jin shi babu yanda suka iya waye da? su suka da. tunda sun yi shirka a duniya kuma suka mutu suna shirka tun a nan duniya Allah ya gaya masu wanda ya mutu yana shirka to ba shi ba gafarar ubangiji subhanahu wataala wannan kalma ta zafir <coughs> malam sai ya kawo wata aya fadin Allah subhanahu ta'ala cikin surat hud fa ammal ladina shaqufa fil nari lahum biha zafirun wa shahid qalidin biha ma damat as-samawati wal ard خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله yake cewa fa amma ladina shaqu shaqu an gane ko kamar da na ce laqu asali shaƙiyu ne da laƙiyu. saboda idan kana neman mufradin shaqiya zaka ce ko Shaƙiya. da aka sa wawul jama'a yu to zai nauyi a ilimin sarfu A kan harshe baɗar hakan za ta yi wuya sai aka cewa akwai ilal da za a riƙa yi kuma ma'anar kalmar ba za ta canza ba shaƙiyu shaƙiyu ga ki suna gawo a gaba kuma wadin mutaharrik wawu harfin illa ne ya ita ma harfin illa ne harfin illa guda biyu sun haɗu ɗaya ya ɗaura ɗaya amma kuma ɗaurin bahagon ɗauri shaƙi ƙi ƙi yu an gane ko ga wau kamar yadda na faɗa ga ya a bayansa ya wani tana da wasali kuma abin da ya gabaci ya ɗin kuma kisra ce to sai larura ta sa lallai nauyin da zai yi akan harshe lallai a ɗau mataki da ba zai illata ma'anar kalmar ba kuma bukata za ta biya sannan za a ji saukin karantawa da aka ce to aikin farko dai a cire wancan wasalin na kisra shaƙi shaƙiya. saboda me saboda yanzu wannan yawon da ke gaban shi ba da bace ba mutaharrika ce kuma harka ɗin da rufu'a ne saboda waune ta ja shaƙiyu ta cire ƙi ɗin ta mai da wasalin sama shaƙa shaƙaya shaƙaya to kuma in an shi haka har wa yau ya fita daga babin babi na biyu a cikin babuka guda shida na ilimin tasarifi an gane ko shaqiya ya shiqa shaqiya ya ya laqiya ta ga fariha yafrahu kenan an ciro wasalin kafin na kisra an mai da shi sama kuma ya wuce gabansa akwai sauran matsala ya na akwai a gabanta su harufin illa ne su ba kafa yake zaman kanshi ba wani dalili da ya fi ƙarfinsa ya taso za ka dole a ɗau mataki wawul jama'a ɗaurarre ne yawon ɗin da ke bai da shi na da rufa yanzu wawi a ya'un mai rufu'a nan harafin illa ne ita ga kafin a gaba da ita an ciro wasalinta na asali ana ta ina aka saka ina aka saka wani irin wasu za a yi mata sai larura ta sa dole a share ya'un din gaba daya wanda ita harful kalma na ƙarshe dan shi wawul jama'a ya cinye mahallin yawon din haka yanzu an goge ya'un babu ita maimakon shakiya daga sha din nan sai ka suka rage ta kawo tunda an kawo yanzu shine za su yi aiki tare da wannan kafin ɗin to sai ya mata wasalin da ya dace da wau shi sa shaku in ka ce shakau ka kwafta ba daidai ba ne ba shaku kamar laƙu bai za laƙun na amanu kalu amanna an gane yadda wannan lirabin yake ko wannan tasarifin yake haka na laƙiya yake haka na wannan shakau yake shaku saboda haka sai a ce fa'amman na shaku amma waɗannan da suka tsiyatu ta wanda sun yi shirka da kofin nari makomarsu cikin gidan wuta ne lahun fi ha zafir a cikin gidan wuta za su rika jin sautin da ake ce ma wa shahid kuma za su rika jin sautin da ake ce ma ga zafir sauti mai kwankwasar eh, dodon kunne ta hanyar zizan ta hanyar karasa, sai kuma sauti na shahi shi kuma sauti mai karar gaske tare da kaurin sautin kamar muryar jaki misali wannan shine abin da yan wuta za su ta ji yanzu ko wannan sautin aka ce shi za ka yi ta ji har abada ya isa ma ko bai isa azaba ba to kuma a gidan wutar jahannama sannan wata nawa za su ko shekara nawa a khalidi na biya. an kaddara musu da wama a ciki ma sama samawati wal ardu matukar sama da kasa suna nan to su ko suna nan a cikin wannan hali da kuka ji Allah ya faɗa a cikin wata jahannama illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijinka ya ga dama shine zai ta zartuwa gurin su ba wanda zai iya ɗaukar wani mataki ya cece su daga wannan halin zikirci illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijinka ya ga dama na rabbaka fa'alu lima yurid hakika ubangijinka mai yawan aikata abinda ya ga dama ne aikata abin da yake nufin ya ma zama sifa daga cikin shi sa zan fa'al an gane ko ala wazani fa'al dama siga ce wato lazima idan aikin mutum idan abu siga ce da ake kerarta a ilimin sarbu ga masu sana'a iri kaza idan abu kaza ya zama sana'a ka ana so a faɗe ka da wannan aikin sai a tsagi sunanka da wato kalmar wannan aiki misali ɗan dako ɗajim shayyal an gane ku shayyal wato shi ɗabi'arsa ce yin dako an gane mutum mai ƙwazo mai himma za ce mai hammam mutum ne mai karsashi mai ƙwazo mai himma wanda an san shi da ƙwaɓɓata kafinta a ce mai najjar an gane ko mahoci a ce mai zajjar saboda aikin ya zama sana'arsa sai a gine shi da irin wannan wazanin wannan fanni ne na ilimin tsarifi Allah ta'ala ya sa mu dace me kake nufi da ya shaka takarda ta baya eh an turo yar takarda ta baya ko kuna da mun hasanar da cikin minti awa ɗaya mu za a yi ta yin ta ولما كان من المعبودين عباد الله الصالحون مثل عيسى المسيح عليه السلام ووزير والملائكة أخرجهم تعالى ممن يدخل النار كما يدل فارب يعني نازو بأنجي كل فيها بأنجي wa kullum fiha ba haka ce ba dukkaninsu da wanda aka bauta ma ba Allah ba da mai bautar aka ce duk yan wuta ne to banda waɗanda ba su ji ba ba su gani ba su ne ayar gaba za ta gaya mana kuma haka ya kamata a shigar da ayar nan ta gaba cikin wannan kasar din gaba da dan kar wani ya tashi da wannan kullum fiha din a je a ta bala'i da shi nan gaba a'a innal ladina sabaqallahum minnal husna

يوم نطوي السماء كطي كما بدأنا أول قدر نعم وعدا علينا إنا كنا فاعلين إن شاء الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى tabbaci hakika, wa'anda kalmar aljanna daga gare mu ta tabbata lahum a gare su wa'anda muka yi masu alkawarin da su yan aljanna ne ka misalihan mu? ko da an bautata masu a nan duniya mun tabbatar da bautar ba da yawonsu aka yi ba an bayyanta ko ulaika anha mubaduna to su abe ne santawa ne game da wutar jahannama ba za su ke ta ba don haka annaba da aka bauta musu ba yan wuta bane waliyan da aka bauta musu ba yan wuta bane ba mala'iku da aka bauta musu duk ba yan wuta bane ba su ba wuta saboda Allah ya riga zartar da hukunci su ba za su shiga wuta ba la yazma'una sisa kai maganan ma wai shiga wuta ko numfashinta sautin ta ma ba za su ji ba an yi jirgi daban da mota daban ba abin da ya shafi su da yasa malaman ƙur'ani suka ce wannan kalma hasisa haɗin ita kaɗai ce ta zo a ƙur'ani a haka kalma hasis hasis hasisa ha sau ɗaya aka ji wannan duniyar wannan kalmar a cikin Alƙur'ani gaba ɗaya babu inda ta maimaita wahum fi mashtahat mu khalidun kuma su su annabawan su waliyan waɗanda aka burta masu ba da yawunsu nan ba dama babu yawunsu a ciki kamar da bayani gabata to gaba ɗaya za su dawwama ne a cikin abin da rayukansu suke so duk abin da zuciya suke sha'awa to shi za a kawo masu shi za su tabbata a ciki babu yankewa sannan kuma ma bugu da ƙari la ya hazunu humul faza'ul akbaru firgici na gama gari gaba ɗaya wanda zai tada hankalin kowa da su ba zai bakanta masu rai ba domin su sai da alka ba su labarin ma wannan ayan ma riga an wuce ai tuni an tsallake wannan ba suna ku sha kurmin ku har ku lafiya zai kare ne akan kafirai da mushrikai kurin wanda suka bauta mu wanda ba Allah ba sannan bugu da ƙari dan gatanci na wa'annan zaɓaɓɓun bayan Allah Allah ya ce wa tatalaqahumul da zai yawmukum su kuntum tu'adun malaiku na gamuwa da su musu wannan albishiri wanda da hankalin ku huta ku lafiya wannan ita ce ranar da kuka kasance ana muku alkawarinta wannan yanayin na walwala da miƙe kafa da samun duk abin da kuke sha'awa na kwanciyar hankali da taimakewa da morewar rayuwa shine dama ake muku alkawari to ga ku yanzu cikinsa tsindin hankalin ku kwance mala'iku ne za su rika masu masa haka suna lallashin su suna masa jagora suna ga masa kalmomi na girmamawa kai su kansu mala'ikun ma ci gaba suke da yi ma mummunan bayan Allah addu'a da neman gafara da neman karin matsayi a wajen Allah yau mana ɗauki sama ranar da za mu ninke sama ka tsayi sijilli lil kutubi ranar da za mu nunke sama mu nunke ta a natse ta kamar da ake natsewar littafi idan an gama rubutun littattafai an gane ko kadai yastajilli lil kutubi kamar da mala ya karanta wani shi suna cewa lil kitab da mafarai duk dai abu guda ne amma sai lil kitab an inda ke ciki listigiragil jinsi ce saboda haka da wancan mai mufradin a lafzi da wannan mai jami'in alafzi dukkan su abu ɗaya ne babu cin karo da juna kama bada ana awwal halkin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halittar nan haka kuma za zamu maidaita babu wanda zai bace babu wanda zai laye zana babu wanda ƙasa za ta haɗe ta riddige wai ba a gano shi ba kama bada ana awwal halkin nu'iduhu Allah ya ce wa'adan alaina a matsayin alkawarin da muka dora mu kan mun Allah kaga babu fashi kenan ranar gashin alkiyama ba ka cewa Allah ya kiyaye ya zama bana nan Allah ya sa bana nan na yi balaguro ka gama balaguranka ka zo kowa sai an yi da shi ta riga ta faru an wa mai zane ɗaya sata an jima sun yi magana saboda kowa sai an yi da shi in ma a balaguran can kai haɗu ka haɗu da mutuwa ta ke ka ba amma samu duriyar ka ba namun daji suka yi galgala ta suka cinye ka ogo sauran abin da suka rage kwari zo su gama lashe ka su tarɗe ka ba ma ninke ta an saka cikin kabari ba da an kaɗa kuge an busa busa ta biyu za ka je ka kawai fa'iza kun kiyamun yanzu duk inda bayan Allah suke mutane za a kan su zai tsaye suna kallon juna kuma kowannen su zai ji sautin mala'ikan da zai kira ya yi gayya ya yi kuwa ya ce ku taho gurin taro kowa bai tambayar wani hanya kowa zai gane wurin sai an hannu a ji a taruri guda an tare dukkan dabbobi a gabanmu an samu masu ƙawanya dukkaninsu suna gabanmu ko kuma an sa mun ritsa su sai a sa aljanu mu kuma su rida mu sun fi mu yawa to kuma aljanun sai a sa mala'iku su kuma su yi masa kawanya don Allah ko cewa aka yi kabita ka tsere daga wannan taron na yi zai yi saboda kawai maganinka da hadarin wannan rana kawai ka tabbata akan tauhidi wallahi ka tsaya ka gyara imaninka ka yi awwalu ma yajibu alal mukallafi ta sayu imani ka kasa ka tsare duk duniya wadda za a yi kar ka bari ka mutu ba sai kana musulmi da shi ne rigakafin haɗarin wannan rana Allah ya ce kama bada ana awwal awwala khalqi zai ce nu'idu kunji daya ya ce wa'adan alaina kunji biyu ya ce inna kunna fa'ilina da nunul mu'azzimi nafsahu da cika baki da izza da buwaya inna kunna fa'ilina tabbas mu masu aikata haka ne yawwa domin yanzu mai kujerar da ya hau kujerarsa yana faɗin abin da yake faɗa gaba kaɗi domin ya san bai da matsala a hanya ba wanda ya ce ka mai cika ko ya canza masa abin da ya tsara saboda ka yake faɗa da cika baki yayin da lokacin da widi kuma ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan zai ce wa ana kaga ɗaya kenan rabbukum rabb shi ma ga mufradi ne sai ce abudu ni ni an gane ko nuna lugaya kenan saboda haka Allah shine Allah kuma shine gwani mai izza mai iyawa kuma abin da ya niyya yi shine zai yi ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun